الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na a wanda ya dace da 20 ga watan zulhijja watan sha biyu a wannan shekara ta 1426 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na 20 ga watan ɗayan shekara ta 2006 miladiya a wannan lokaci idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta 113 yadda muka fice akan kissar annabi ibrahim alaihi salam yau kuma za mu tashi farkon aya ta 114 a cikin wannan sura mai albarka suratul safa mai Allah أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكون العظيم ونجيناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب للمستجيب Ubangiji yake wala kadin mananna ala Musa wa Harun hakika mun yi baiwa mun yi ni'ima ala Musa a bisa ga annabi Musa alaihi salam wa Harun da kuma dan uwansa annabi Harun mun yi musu baiwa da ni'ima ni'ima ta annabi ni'ima ta manzanci ni'ima ta ba su nasara kan abokin adawa su su da fir'auna da mutanensa wannan kowace ɗaya daga ciki ana kira ya ta a matsayin ni'ima wa najjaynahuma wa qaumahuma mun tsamar da su su da mutanen su min al-karbil daga damuwa wadda take mai girma damuwar da suka samu kansu a ciki shine yadda fir'auna ya rinka bautar da banu isra'ilawa ya kaskantar da su ya rinka tursasa su ya kashe ƴaƴan su maza ya rayar da mata ya mayar da su bayi inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shiya'an yastabqu ta'ifatan minhum yadhabu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin lalle fir'auna yayi tagawa da girman kai a ban kasa yayi ta'addanci yayi ba daidai ba ya mayar da mutanen kasar Misra musamman banu Isra'ilawa makaskanta yana raunar da su ya kashe ƴaƴansu maza ya rayar da mata ya mayar da su bayi lalle fir'auna ya kasance cikin makarnata masu fasadi a bankasa kasa sallatu wa nuridu an namunna ala allazina subi'u fil ard mu kuma muna son mu yi baiwa da ni'ima akan waɗanda aka rauna nasu a ban kasa wa naj'alahum a'imma mu sanya su su zanto su ne shugabanni jagorori abin yin koyi da sauran mutane wa nada ala humul warithiyin mu mayar da su su ne magada a bankasa mamaya a bankasa wani ita ce baiwar mananna ala musa wa harun wa nuridu anna munna على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض mu ba su damar zama a ban kasa su samu wadata su samu yaduwa su hayayyafa su samu arziki su gaje abinda fir'auna da mutanen su za su bari kam farko min jannatin wa uyun wa zuru'in wa masamin karim wani amatin kanu fi hafaki to wanda ita ce bayar da Allah ya wani dena huma qaumuhum min qabl azim wa nasarnahum min kama su wato sai annabi Musa da dan Harun da mabiyansu da wanda suka imani fatanihum al-ghalibin sai suka kasance su ne masu rinjaye masu cin nasara akan yan adawa da su وآتيناهما الكتاب المستبين من باس للكتاب ما يبين الشريعة إلى للكتاب الأوتار المستبين بمعنى البين وانده يكي بينت الشريعة للكتاب الأوتار ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين أكيد أن موسى وأنس هارون من باس الفرقان للكتاب الشريعة الذي كان قيادة الشريعة الفرقان وضياء وذكرا للمتقين للكتاب الذي حسي littafin da yake tunatarwa ga dukkan masu takawa shine wa atinahu alkitabal mustaqim wa hadainahu as-siratal mustaqim kuma mun shiryar da su tafarki mai kake madaidaici mai kake dangane da abin da ya kunsa na aqida wanda babu guluwi wuce gona da iri a cikin ta sannan babu takasiri gajiyawa ko kasawa ni kake dangane da abin da ya kunsa na dangin maganganu dukkan magana da ke cikin littafin magana ko ta adalci babu zalunci a cikin ta sannan me kake ta fuskar abin da ya kunsa ta ayyukan gabbai na ibada kuma ayyuka ne da suka dace da yanayin dan adam babu kasawa sannan babu wato zalmewa da wuce gona da iri a cikin shi wa aka wa hadana masaratul سلة فتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وتركنا عليهما في الآخرين من كان مسلم من بر مسلم أنبتوا كتاوة a kansu fil akhirina dangane da mutanen karshe mutanen da za su zo a karshe bayan shuɗewar annabi Musa da Harun za su rinka ambatan su annabi Musa da Harun din da magana ta gari duk lokacin da aka ce annabi Musa ta mutum ya ce alaihi salatu wassalam annabi Harun alaihi salatu wassalam duk lokacin da za a tuna shi za a tuno juriyarsa za a tuno jarumtarsa za a tuno karfin hannunsa wajen isar da da'awa shi kadai ko daga shi sai mataimaki daya suka kalubalanci fir'auna ba a garin ba kadai har a fadarsa suka yi masa wa'azi suka fadakar da su as-sadaqu bil haqqi kenan bayyana da gaskiya ba tare da razana ba to wannan idan an tuna su sai a rinka ambatan su ambato na gari shine wa tarakna alaihi ma fil akhirin mun bar musu ambato na gari a cikin mutanen da za su zo daga gaske سلام على موسى وهارون harun lalle amincin Allah ya tabbata akan annabi musa da kuma dan uwansa harun inna kazalika najzil muhsinin lallai mu kamar haka ne muke yin sakamako ga masu ihsani waɗanda suke kaɗaita Allah da ibada su bautata masa shi kaɗai ba tare da sun haɗa shi da wani ba waɗanda kuma suke fita da tsoron Allah ɗin suna kaskantar da kansu ga Allah dan wani shine shine hakikanin ihsani ne kauya ga Allah kadaita shi da ibada jin tsoron su kadai bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wa khawfun alaihim wa hum yahzanun wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa al-istislamu lillah wa soyayya da Allah ke ba ta musu shi kadai shine insani in yadda muka yawan wancan abu game da annabi Musa da Harun haka muke yin irin wannan baiwa ko wato bar musu ambato na gari cikin wanda za su biyo bayan sa tarihi da duk wanda ya insani sai dai gargadan misalin ka gargadan an bato na garin da zaka bari a baya dan wani mutum wanda ba annabi ba wani mutum wanda ba manzo ba duk yadda zai yi ihsani kaga ihsanin sa bai kai na annabi ba bai kai na manzo ba to kaga sakamakon shi ne an bato na gari da manzo zai samu ba shi ne wanda wani mutum wanda ba manzo ba zai samu amma dai Allah zai insani ya bai wa kowa daidai matsayinsa daidai abin da ya dace ko da su manzannin an bato na gari da annabi Ibrahim ya samu da annabi Nuhu da annabi Musa da annabi Isa ba shi ne wanda sauran annabawa suka samu ba sannan su waɗannan din ambatan da suka samu ba kuma irin sa ne rabon da aka bayar manzo sallallahu alaihi wa sallama ba tunda ya karatu ya tuce matsayi tilkar rasul faddalna ba'dahum على بعض منهم من سلم الله ورفع بعضهم درجات Allah ya ɗauka kashin su akan kashi ta fuskar daraja gurgurdan daraja kowa gurgurdan abin da zai samu na ambato na gari bayan shuɗe wata bayan Inna innahuma min ibadina almu'minin lalle su biyun suna cikin bayin mu waɗanda suke mammanai masu miƙa wuya ga Allah aya ta gaba وإن إياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن إلياس للي النبي إلياس عليه السلام لمن المرسلين ثبت جنا تكن من الذين استنارت بهم الأرض wanda da su ƙasa ta haskaka saboda da'awarsu da koyarwarsu wa duri'u an halfasa kuma da su aka kare fasadi dangane da yaduwa a bankasa domin manzanni aikin su su hana yaduwar fasadi a bankasa su hana shirka su hana zalunci su hana kisan kai su hana dukkan wani ta'addanci da wani aiki na ba daidai ba to haka mabiya manzanni wato an dau wato kenan malamai na gari su ma da su ake kare fasadi a bankasa ta hanyar karantarwar su da yada ilimin su da wayar da kan al'umma dangane da yadda za su kyautata alaka tsakanin su da mahalicin su da kuma yadda za su gyara alaka tsakanin su da sauran bil adam yan annabi Ilyas ya kasance cikin manzanni shine wa inna Ilyas la min al-mursalin id qala liqaumihi tun lokacin da yake da mutanansa ala tattaqun shin ba za ku tsorata ubangiji ba ba za ku kiyayi shirka ba ku bauta masa shi kadai ba tare da kun hada shi da wani ba a ta atad'una ba'lan wa na ahsan al-khaliqin yanzu ku rinka kiran ba'alan gunki wa na ahsan al-khaliqin ku kyale mafificin masu halitta shine Allah subhanahu wa ta'ala an da dace mutum ya kira gunki ya ya kyale ya kira gunki ya kyale ubangiji ba lafazin ba'al na daukar ma'anar gunki kamar yadda waɗansu malamai cikin salaf suka suka fassara shi wadansu malaman suka ce ar da al-ba'l da ar-rabb duna dauka bana da mana kun kiran wani abin bautar wani ubangijin ba Allah ba wa tadaruna ahsan al-khaliqin ku kyale mafi jikin halitta shine Allah subhanahu mafi jikin masu halitta shine Allah subhanahu wa ta'ala Allah rabbakum wa rabb abaikum al-awwalin shi ahsan al-khaliqin din shine wanda yake Allah rabbakum ku da ya samar da ku daga babu ya dauki dawainiyar kula da ku wa rabba abaikum al-awwalin kuma ubangijin ubanninku na da iyayenku na da na farko wanda suka riga ku a tarihi a wata kira'ar Allahu rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin wanda shine Allah ubangijin ku sannan ubangijin iyayenku wanda suke na da idan mun dauki kira'ar Allah rabbakum wa rabb abaikum al-awwalin ta fuskar iradi sai zan to Allah badal ne ne ahsana wa tazaruna ahsana al-khaliqin wa tazaruna Allah wato ya zama badal ne na ahsana rabba wa rabba shi ma duk badal ne yana bin ahsana abinda ahsan ya samu na nasaba sai ya zanto shi lafazul jalala zai samu shi kalmar rabba guda biyan za ta samu wato kaga zama badal kenan ne wanda al badalu ya'khudhu hukm al mubdal min fa'ida ta badal wata dauki hukuncin abin da ya yi amma idan mun karanta kirar Allahu rabbukum wa rabbu abaikum al awwalin sai ya zanto cewa jumla ce isti'nafiyya farariyar jumla ce wadda ba ta da alaka da waccan ta baya Allahu sai zan tobe da rabbukum wato sadar din su kenan wa rabbu abaikum al-awwalin wannan kuma ma'tufun ala al-khabar kenan shi wato kaga wal ma'tuf ya'khudhu hukm al-ma'tuf alayhi fakadzabuhu duk da irin wannan jan hankali da ya mutu sai suka tsare ta shi fa innahum la muhdarun lallan to ababan halartowa ne cikin azaba gobe kiyama shine la muhdarun ababan halartowa ne cikin nar cikin wuta illa ibadallahi al-mukhlasin sai fa bayan Allah waɗanda aka tace su aka tsame su daga fadawa cikin ramin shirka ay almu'minina minhum wanda suka yi imani cikin الذين أخلصهم الله لعبادته ودن الله يكي يبنشيس دم بل شسا فإنهم يجوا منها سوكم ذات زما أبا بنس آمر وادق فاتا واتشن عذاب الله هذا إلا عباد الله المخلصين وأن يا زما مستثنى لعواته استثناء إلي وندك منقطع ma'ana bayan Allah waɗanda suke da gari ba za su shiga cikin wata ba ba za su shiga cikin azaba ba wa tarakna alaihi fil akhirin shi ma dai annabi Ilyas mun bar masa ambato na gari mutane suna ambatansa a cikin jerin annabawa dan yadda sai da Allah ya lissafa shi cikin su salamun ala ilyasi a wannan qira'ar kin a wata qira'a salamun ala aliyati idan mun dauki qira'ar salamun ala ilyasin ko aliyasin duk ma'anar kada idan an ce aliyasin iyalan gidan yasin ko zan to yasin din suna ne daga cikin sunayen iliyas ko ka ce masa iliyas ko ka ce masa ya tuyanci ta sunansa ne wannan shi ne zance mafi karfi cikin zantukan malamai banda waɗanda suka ce salamun ala ali yasin wannan na nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da iyalan gidansa wato yasin din suna da manzon Allah ali yasin iyalan gidansa wato amincin Allah ya tabbata ga wato yasin da iyalan gidansa wato shine annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma alul bait akwai malaman tafsirin da suka fassara a haka bisa da kira'ar ali yasin amma kira'ar salamun ala ilyasin wannan kan ma'anarsa daya amincin Allah ya tabbata akan ilyas to sai dai ai a can baya an ce wa inna ilyasa nan ne yasa aka kara ya'un da nunun aka ce ilyasin su larabawa dukkan suna ba ajaman suna wanda ba balaraban suna ba suna mu'amalanta ta irin haka wani lokacin su faɗe shi a yadda yake wani lokacin su ƙara masa ya da nunun wani lokacin in ma akwai wani harafi a wajen a ƙarfe guda biyu sai su cire su sai su musulmiya su da ya da nunun kamar isma'il to lokacin da suke cewa isma'iyyin bin nun a ƙarshe an gane ko mika'iyyin sai suke mika'iyyin jibriyyin sai suke jibriyyin bin nun iliyas kaga sai suke ne iliyasiyyin a ƙara ya da nuna a ƙarshe in babu to a ya harafan ƙarshe guda biyu da ya da nuna wannan wani larabcin ne daga cikin larabcin da alƙur'ani ya saukar da haka dai ba banki tsakanin iliyas da kuma iliyasin amma idan mun karanta kirar aliyasin to kaga ya zanto iyalin gidansa kenan sai zanto yana da sunaye guda biyu ko ka kai masa iliyas ko ka kai masa ne yasin da sunayen sa ne da qur'ani ya tabbatar da amma cewa magana tana magana akan annabi da iyalan gidansa wannan zance ne mai rauni cikin zantuka na malaman tafsiri don manzon sallallahu alaihi wasallam yana da ayoyin da suke magana akan sa yana da ayoyin da suke magana akan ahlul baiti sannan akwai tarin hadisai daga bakin sa waɗanda suke nuna matsayin ahlul baiti da girman su da darajar su da kuma shigar da su cikin salati da kare mutum su kara bakanta musu kara zage su kara kuma a yi abin da ba daidai ba wannan kuma yana da nasoci daban amma ba kan ɗauki wannan ayar ba tunda jerinta tana lissafa annabawa ne ko ne aka ambata sai a ciki kuma da ƙarfi su kuma a cikin wani wanda a cikin jerin anan babu manzon sallallahu wasallam tunda shi ake baiwa labari shi ake baiwa labari da haka shi bai shiga ciki ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam سلام على الياسين إنا كذلك لجز المحسنين للي كمان حتى نمكي ينسى كما توقع ما تقل wato من عبادنا المؤمنين للي في النبي إلياس ينا تكن باين وأن تكي وتعينكم من منك sanin kun kafin ta da Haruna mun san inda suka rayu sun rayu a kasar Misra sannan kuma da karshe zuwa ina Baitul Maqdis ko suke kasar Sham inda suka inda aka sa suka hijira annabi iliyas an tattauna kan ina ne ya rayu wadansu malamai suka ce shi ma ya rayu ne a kasar Sham waɗansu malamai suka ce a ya rayu ne a ƙasar yaman babu wani nasi kalar daga Allah ko manzansa wanda ya tantance wani gare ne annabi Ilyas ya rayu amma da alqur'ani abin da ya kuma yadda hankali a kai mu san cewa Ilyas yana cikin jerin annabawa yana cikin jerin manzanni kuma an turo shi zuwa ga mutane dan ya hana shirka irin yadda sauran ƴan uwansa annabawa suka yi amma ba a tantance ba ta fuskar nasi cewa ga garin ko sunan gari irin yadda aka bayyana garin annabi Musa alaihi salam irin yadda aka bayyana garin da aka tura annabi Shu'aib shine birnin Madina da sauran waɗansu wurare irin yadda aka bayyana garin Adawa shine cewa al-ahqaf wanda al-aqab kasar yaman ne can kusa da hadramaut wa zkur aka adin idza anzara qaumahu bil ahqabi wa kad kanat yujri min bayni zuhum min kalfi ya Allah ta'budu illa Allah dan haka dai babu nasu karara amma dai malaman tarihi suka yi bayani duk yawancin maganar su sun ce ya rayu ne a kasar Sham wato a kasar Sham waɗansu ma har sun tantance sun ce a baala bas wanda baala bas wani birni ne a yammacin garin Dimashka wato dai kaga dukkan yankin kasar Sham sai aya ta gaba ta Allah وإن المرسلين المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنهم لتمرون عليهم مسلمين وإن لوطا لمن المرسلين لله أن أبو لوط عليه السلام ينا تكون من ذنبي الله يشيره kuma an tura shi zuwa ga garin Sadum wato wani gari ne kuma a yankin da kasar Iraki take a yau babu nisa tsakanin garinsa da inda aka tura Annabi Ibrahim alaihi salam dukkan to a yankin kasar Iraki ko kuma yankin da ke cikin kasar daular mutanen fata Farisawa a Daki lalle annabi nu annabi nu alaihi salam yana cikin manzanni wato wa inna lutan lamina al-mursalin izna jainahu wa ahlihi ajma'in yayin da muka turo yayin da muka tsamar da shi wa ahlihi da ahalansa wato ajma'in gaba ɗayan su illa azizan fil gadirin sai wata tsohuwa fil gadirina wanda ta yanzu cikin wanda suka yi ragowa cikin azaba ثم دمرنا الاخرين sannan muka halakar da sauran domin at-tadmir shine al-ihlak dammarna hata da mira mata halakar matakar halakar wato rusa abu ko halakar da jikin a tadmir sun da dammarna al'asari ku kalli ayoyin ubangiji ce wa inna lutan lamin al-mursalin lut alaihi salam yana cikin manzanni in najaynahu wa ahlihi ajma'in yayin da muka tsamar da shi da ahalinsa gaba ɗayan su anan idan mutum ya kalli ayar ko kalmomin ya kuma ta takaita akan saninsa da larabci kadai ba tare da ya zurfafa tunani ba zai fita da sakamakon cewa annabi Lutu ya zama manzo ne kadai daidai lokacin da aka tsamar da shi da mutanensa ina fata an fahimta amma kafin hakan shi ba manzo bane bayan hakan kuma shi ba manzo bane don Allah ce wa inna lutan la min al mursalin idh ta ga in in zarfiya ce la min al mursalina mata idh najaynahu manzo ne yana cikin manzanni yayin da wato ainihin muka samar da shi wa ahlahu da ahlanka ajma'ina gaba ɗayan da kin sun malamai masana harshen larabci wanda suke bincike akan alqur'ani suke cewa a nan gurin wa inna lutan min al-mursalin ba ya da alaka da iznat jainahu a'a iznat jainahu tana da alaka ne da kalmar udkur wadda ake kaddara ta domin duk inda kalmar udkur a cikin alqur'ani kamar wato duk inda kalmar kai wato alifin da taji da wasali kasa ga kuma zalim da tsauni in ya dauki zan duk inda ka ga wanda cikin alqur'ani to za ka kaddara masa karmar ko kafin ina ga ta mun wato kenan wa inna lutan la min al mursalin lalle annabi lutan a cikin manzanni wannan kalmar ta riga ta cika an tabbatar da manzancin sa kafin da bayan halakar da mutanen sa kafin halakar da mutanen sa shi manzo ne yayin halakar da su shi manzo ne bayan an halakar da su an tsamar da shi kuma shi manzo ne kuma Allah ya karɓa wasu sa yana manzo la min al mursalin an riga an gama to amma izn jainahu wa kamar ana cewa da manzo Allah o zikr istatahu izn jainahu ambata wa mutane istarsa yayin da muka tsamar da shi wa ahlihi da mutanensa ajma'ina gaba ɗayan su illa ajuzan fil ghabirin sai wata tsohuwa a nan abin da tsohuwa wato an ce mata tsohuwa aka ambace ta da kalmar da ake yi jagore game da ita saboda rashin kyauta wata wajen mu'amalar ta mijinta annabi ne farko dai ta yi imani da shi ba sannan kuma ta taimaki mutanen ta a kansa dan a yake dan a nuna dama masa dan ai masa ba daidai ba yasa Allah ce izna jana illa ajuzan sai wata tsohuwa ce kawai take imani talqadu dai ita kan tayar rawa cikin waɗanda wato ainihin suka kasa samu kansu cikin wahala cikin azaba sun madammarna al akariyan sannan muka halakar da sauran wa innakum latamurruna alaihim musbihin lafazin wa innakum kalma ce da ake fuskantar da ita zuwa ga mutanen Makka wa innakum lalle ko mutanen Makka latamurruna alaihim musbihin kukan wuce alaihim ta garin da mutanen annabi lutu suke musbihin wani lokacin lokacin asuba ko lokacin hasken safiya akan hanyar ku ta zuwa fatauci zuwa kasar sha kukan bi ta wajen ku ko kukan bi ta garin ku ku gane ga alamar garin ga kuma alamomi na cewa lallai anan an yi lugudan wuta akan waɗansu mutane lallai anan an bincike garin don haka ake kiransu al-mu'tafikat mutanen da aka bincike garin su aka daga su sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد كنا في سجل كما كنا ganin wannan alama lokacin da ake magana da su in mutum ya tashi zai je garin zai ga alamar lalle an halakar da wannan din dan ga alama nan ta toka ga alama nan ta kasar wajen ta zama baka ga alama nan ta cewa lalle a nan gurin an ji babu daɗi shine Allah ke tunatar da su don su tsoron sa kaskin turka kar kuma su yi tabi'a irin ta waɗancan mutane wa innakum lalle ku latamurruna alaihim muslimin kuma ko yau kuma ta wajen zaga wannan alama ba ta dace ba kuna bi ta garin wani lokacin da rana wa billayl kuma kuna bi ta garin da daddare a wani lokacin a fala ta kilon kun ba za ku hankalta ba ku tsoraci ubangiji kar ku maimaita aiki irin nasu na shirka kar ku maimaita aiki irin nasu na cewa ɗa namiji ya nemi namiji dan uwanka a fala ta kilon ba za ku hankalta wannan ba wato kenan ana jan hankalin ƙwaraitawa da alƙur'ani ya sauka da da mutumin sa manzon Allah na karantar da su wannan ayoyi da kuma dukkan wannan al'umma ta wannan zamani ta al'ummar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa a yanzu daga cikin mu ɗan yawon shakatawar mu masu ganin ƙofar da ido inda za su fita garin za su ga wannan alama ta lalle mutanen wannan wurin an halakar da su kuma Allah ya bar wannan alamomi dan zan to wa'azi da dukkan wani wanda zai don haka a can watan aya da makarantar dazu da yake fa ja'alna aliha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mamdud musawwamatan inda rabbik ya fada da aka rikitar da garin aka lugudan wuta a kansu sai Allah ya ce musawwamatan inda rabbik duwatsun wuta da aka jefe su da su kowa da sunan shi an rubuta sunan shi dan haka dutsen ba zai kure masa ba kansa zai fada sai Allah ce wa ma hiya min zalimin ba'id garin ba ya nasa da zalimai azzaluman yau azzaluman lokacin manzon Allah azzaluman yau azzaluman gobe garin baya nan sarki in mutum ya tashi da jirgin sama daga nan zuwa wajen awa hudu ne ko awa biyar ya ce in ya yawa awa shida ya kai wajen idan mutum ya tashi daga masa da jirgin sama awa biyu ne ya kai wajen ko awa ɗaya da rabi ya kai wajen idan mutum ya tashi da natsuni a da wanda ake musu maganar magana ce ta kwana ashirin ko ashirin da biyar ko wani mutum mutum ko kusa ko kusa haka da kaɗan gwargwadon tazara ko yanayin da mutum ya bi ya kai wajen wa ma hiya min zalimin bi ba'id azzaliman yau wurin ba baya muku su su yanki sukan mana su je su gano da alkur'ani ya faɗa musu su ga yaya yake me rin tarihin halakar da waɗancan mutane zuwa yau shekara bugu nawa amma ga alamar azabar da aka musu har yanzu idan mutum ya idan idan zai nuna masa to wannan azabar duniya kenan ina ga azabar lahira ga wanda ake masa jinkiri ba a kama shi ta duniya ba yaya in ta lahira shi ta zo zai bi tun daga alama na azabar duniya shekara dubunnai amma wurin na nan ana ganin alamar ina ga azabar lahira kuma وإنكم لتمرون عليهم مشبهين وبالليل أفلا آه، تأكلون ثم بدأت أن تلتا ثم بدأت أن توتي إذنا با با ينكونا بي قلن تدرت وطلانا أتا هم يبتزوا فتوتي تلتا وإن النور لمن المبين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فذهب فجان إلى المبحرين فانتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه يوم يبعثون يقين يونس لمن المرسلين لان النبي يونس عليه السلام يلا تكون من إلى يونس ابن مكه kamar da hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na cewa la yanbaghi li abdin an yakuna ana khairun min yuna sabni matta bai dace ba ga wani bawa yace ni ne mafi daraja mafi alkhairi mafi falala sama da yunus wato dan gidan matta matta din malamai sun yi sabani waɗansu suka ce sunan mahaifinsa ne waɗansu suka ce sunan mahaifiyarsa ne Allah da ya ce mana ibnu matta kuma asalin nisba ta tunu ila al-abi asalin nisba ana danganta mutum ne zuwa gawa zuwa ga mahaifinsa sai fa in wani abu ya gagara ya sa ba a san mahaifinsa ba ko kuma a'a dan da wani sababi ya sa ba dan a dangana shi zuwa ga mahaifinsa ba to sai a dangana shi zuwa gawa zuwa ga mahaifiyarsa da annabi Isa alaihi salam duk inda zuwa cikin alqur'ani ya shi zuwa ga mahaifiyarsa tunda Allah madaukakin sarki ya so ya halitte shi ba ta fakar mahaifi ba sai ta mahaifi mahaifiya kadai ita ce Maryam da haka ake jingina ta ake jingina shi zuwa gare sa amma duk wanda aka san mahaifinsa lalle ne a jingina shi zuwa ga mahaifinsa sai kuma da wanda za a ce kamar an yi rikici tsakanin uwa da uba sun yi li'ani uwa take da ciki sai mijinta yake wannan cikin ba nawa bane ki je ki nemi shi ya dai rantsuwa to hudu a tukan tajiri ce la'antar Allah ta tabbata akan sa in ƙarya yake mata kaga anan ya ko da ciki ba na bane babu yanda za a baki ya rige ita kuma sai mutum ke rantsuwa in ta yi shikenan in ba ta yi rantsuwa ba sai a mata haddi kenan ta yi amma in ta ta kare kanta daga haddi ita ma sai ta rantsuwa guda hudu a cikin na biyar ta ce fushin Allah ya tabbata a kanta in ƙarya yi masa cewa ba shi ne mai wannan ita ba ta yi ba ita ba ta jami'i ba to kaga nan shi ya rantsu ba da za a yi ba su da ita kuma ta rantsu ba da za a yi mata haddin zina to a nan gurin dan wannan ba na wancan mijin bane kuma sai a raba su babu shi babu ita har abada ko da za su rage su bai a duniya ba za su yi aure ba wannan ne li'ani to amma dan kuma ba za a ce dan zina bane tunda mahaifiyarsa ta yi rantsuwa ta kare kanta cewa ba zina kai ba a nan sai a dingina dan zuwa ga wannan mahaifin a ce masa fulan ibnu fulana wani dan wanki to kaga in ba irin wannan sababin ba galibin nisba asalin nisba ana yin ta ne zuwa ga zuwa ga mahaifi ba a yin nisba zuwa ga wato ainihin mace an fahimta ko ko wajen babin takaitawa wani lokaci ko babin yarwatawa ko kuma a'a mutum yana da wata mahaifiyarsa da ta kihura ko kuma yana da kakarsa da ta yi kihura wani lokaci za a je mutum zuwa ga kakarsa dan a bambance shi da masu sura irin naki cewa aiki ne jikan wanci ina fata mun fahimta to kaga wannan yaron to nisba ce dan wani dalili amma dai asalin nisba zuwa ga uba ne التي ادعوهم لآبائهم هو أقصط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم بكما كان حديثه من قال لك لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن مكة بيدات daga wani bawa ya ce ni na fi yunus dan makka sai malamai suka wa hadisin fassara biyu wasu su suka ce abinda hadisin ke nufi bai dace ba ga wani bawa cikin bayi haka kawai yana cikin gama garin mutane ba annabawa ba yace shi matsayinsa ya sanar Yunus ibn Matta dan yana ganin kila annabi Yunus baya cikin shahararru na annabawa irin wanda shi ta kai ta annabi Musa ko annabi Isa ko annabi Harun kawai wani mutum yace ni na fi Yunus ibn Matta manzo Allah yana hana wani mutum wanda ba manzo ba yace ya fi manzo wani mutum wanda ba annabi ba yace ya fi annabi daraja babu Yana ba da an fahimta waɗansu malaman a fassara ta biyu suka ce abinda hadisin ke nufi bai dace ba wani mutum ya ce annabi Muhammad alaihi salatu wassalam ya fi Yunus kan masa manzo Allah yana hana fifita shi ne akan wa akan annabi Yunus to anan gurin kuma kowa ya riga ya sani in dai ya karanta musulunci cewa lalle da annabi Yunus da manzo Allah ba ma za a hada su wajen falala wallahi manzo Allah sai ta annabi Yunus to me yasa manzo Allah zai ce kada a ce shi ya fi Yunus kan masa ko waɗansu malamai suka ce ya faɗi hakan ne dan tawadu dan kaskantar da kai ko kuma a'a ya faɗi hakan ne idan kai mai faɗar za ka faɗi haka a babin musu da jayayya da nufin fifita wane dan kaskantar da wani to wannan ba shi halitta ka kaskantar da wani annabi cikin annabawa ko kuma a'a ya faɗi hakan ne kafin a saukar da wahayi a kansa a ce da shi ai darajar ka ta fi ta annabi ne sai ya faɗi wacce magana dai shi bai sani kaga ma'anoni guda nawa guda uku sai saka ba ma'ana farfar da za ta fi kasa ko da mutum manzo Allah ya faɗa dan tawadu amma mun riga mun san aifal lalata ta fi dukkan annabawa gaba daya ko mutum manzo Allah ya faɗa dan hana mutane a babu jidali da ta'assubi ra'ayi da kai ko da nufin bari in ta wani da in gaggantar da wani wannan shine manzo Allah ya haramta amma bari in fifita ta wani dan ya fa wani falala ba tare da gaggantar da wani ba wannan kuma ya halatta amma wancan na farko ya haramta ta wani dan kankantar da wani wannan ya zama haramun amma ta wani dan saboda ya fi wani falala ba tare da na kankantar da wancan din ba na ba shi matsayin irin nasa wannan kuma halin wa inna yunus la min al mursalin lalle annabi yunus yana daga cikin manzanni iz abaqa ila al-fulk al-majhul nan da zaka faɗa a wurin iz abaqa ila al-fulk al-majhul da muka faɗa a kan gulum ka ambaci kisan sa iz abaqa lokacin da ya gudu ila al-fulk al-majhul ya zuwa ga wani jirgin ruwa wanda yake cike da mutane akan ce abaka idza haraba abaka ya abiku wato abaka fi al-madi ya abiku fi al-mudari an fahimta ko abaka ya abiku daidai da baraba ya buridu sannan a wani larabcin akan ce abika ya abaku wato sai ranto amma bai dinsa abika mudari kuma ya abaku daidai da fariha ya farahu ko fahima ya fahamu duk wanda kai yayi sai da alqur'ani ya kawo mana mai abaka din wato da yin fataha akan ba in abaka lokacin da ya gudu ila al-fulk mashhurun ya zuwa ga wani jirgin ruwa da yake cike da mutane wato yayi haka ne ya gudu ya bar garin sa saboda ya kiraye su ya yi musu wa'azi ya fadakar da su sun kiji abin da ke kokarin hana su sun ki dauna waɗansu malamai suka ce sai ji tsoron azabar Allah ta sauka a garin ta shafe shi shi ma sai ya tafi kafin ba azabar ta kafin kuma Allah ce da shi ta kai hijira ki ta kabar gari sai ya tafi waɗansu malaman suka ce a'a fushi yayi sai ya tafi wato ya kasa jurewa yayi hakuri ya jure irin juriyar da ya kamata mai matsayi irin nashi a ce yayi yayi juriya irin ta sauran mutane ya yi juriya irin ta matsalar masu juriya ma a cikin mutane da suke gama gare ba annabawa ba amma dai bai yi ta ragowar annabawa ba to sai ya fita bar to wannan in wani mutum ne ba annabi ba bai laifi ba amma a matsayin annabawa wannan abin da yayi wato bai kamata ba ya kamata sai an ce yayi hijira ne kafin shi yasa sai aka kawo labarin abin da gudaddan bawa tunda aka ce a baka idan bawa ya gudu daga wajen ubangidansa wato aka kwatanta shi da shi dan nuna masa a matsayinsa bai dace yayi wannan ba iz abaka ila al-fulkil mashhun yazo a jirgin ruwa wanda ke cike da mutane yaje ya hau jirgin ruwa dan ya tsallake gaba ya fita daga garin fasahama da kuma sai yayi ƙuri'a tsakanin shi da sauran fasinjoji da cikin jirgin ruwa fakana min al-mudahhibin sai ya kasance yana cikin waɗanda aka rinjaye shi kuri'a din ta auka kansa abin da malamin tafsiri ke faɗa shine bayan ya shiga jirgin ruwa jirgin ruwa ya fara tafiya sai aka farga cewa iska na nema ta tafi da jirgin alama adadin lodi da aka yi ya fi karfin jirgin an yi overload kenan wato wani ya hau inda ba su jira an dai kusa da yawa dan haka lalle ne a rage mutum daya in ana so sauran su tsira sai an rage mutum daya to wajen rage mutum daya din nan sai aka zo aka ce ayi ƙuri'a dan saboda ayi adalci duk wanda ƙuri'a ta fada kansa to shine za a fitar sauran kuma shi kenan su tsira Allah bai bayyana kai yadda suke ƙuri'a ba amma babu labarin su yi ƙuri'a dukkan wata hanya da za a bi dan tantancewa wajen ƙuri'a wannan babu laifi a bita ba wai ƙuri'a irin ta jefa ƙuri'a a fatan ƙuri'a ba irin wanda muke muka saba ji ko muka saba faɗa idan an ce ƙuri'a a'a yar tanke a gawa zai wa abin zai faɗa kansa kamar yanzu misali sai a rubuta takardu na adadin jirgin ruwan daya a rubuta cewa waje sauran kuma da a rubuta ciki sai a garwaya a ce kowa ya dauka kaga nan duk wanda ya ɗauki wanda aka ce waje ya za yi ba wanda yake wannan sai ta zaka da kanta saboda a ne za ta wuce to za ka yi ƙuri'a karan fara sai ta faɗa kanta shi kuma sauran fasinjoji da mai tuka jirgin ruwa duk sun ga alamar sa tun da yake ga mutum ne na gari to wani su da cin jini tarihin ka suka ce abu mai dama kai ka faɗa ruwa a dai sake ƙuri'a aka sake kai da biyu ta faɗa kanka aka sake kai da uku ta faɗa kanta kada nan babu yadda za su saboda haka Allah ya so jarrabe a matsayin sa na annabi Allah zai jarrabe shi sauran da magarin mutane ma Allah ne jarrabe su ballan sana annabawa ko manzo Allah dama yace ajadun nasu bala'an al-anbiya wato waɗanda aka fi jarraba cikin mutane su ne annabawa thumma al-amsal fal amsal sannan mai kwatanta tafarki irin nasu sannan ko masu daraja ta kwatanta tafarki irin nasu na biyu har karo na uku kowa dai a gurgudan imanin ta gurgudan jarabawa da za a yi shine fasahama sai yayi ƙuri'a tsakanin su da mahaya jirgin fa kana min al-mudhabbin sai kasance cikin wanda ƙuri'a ta fada kansa dole zai fada cikin jirgin yayi sai shi kenan sai fada zuwa ubangiji ta ala kuma ya aiko da wani katin titi wanda ya haɗe shi lokacin da zai fada sai fada cikin bakin farin kamahu alhutu sai wani katin titi ya haɗiye shi wa huwa muliyam shi annabi yunus wato yana abin zargi abin zargi saboda ya yi hijira ba tare da izinin ubangijinsa ai atin bi ma yulamu alaihi yana mai zuwa da abin da a iya zargin sa kai min zahabihi ila al-bahri da yadda ya tafi wato zuwa teku wa rukubi fi safina yaje ya jirgin ruwa bila iznin min rabbih ba tare da iznin ubangijinsa ba wannan minhu annahu la hadisa ila intizari iznin ya tsammanin sa babu wani bukatar sai mutum ya jira a yi masa izini fi mufarakati man abal iman wajen rabuwa da wanda yake imani billahi da Allah da Allah ta'ala ba da tunan inzar bayan mutum ya dauki lokaci ne tsawo yana gargadi ganin sa kawai lokaci yayi tafi ba sai ya kai ya jira wa izini ba shine yahu muni da annahu kana mu al-musabbihin ubangiji ta ce ba dan ya kasance cikin masu tasbihi ba la labisa fi batnihi to ai da ya zauna a cikin cikin wannan kifi ila yawmi yub'athun har ya zuwa ranar da za a tayar da halitta gaba to amma da ya samu kansa a cikin jirgi sai ya zanto ya yawan tasbihi waɗansu malamai suka fassara tasbihi a nan gudun da cewa sallah dan ana ambatan tasbihi ana nufin sallah a cikin alqur'ani ma Allah ya kawo tasbihi wato ainihin da ma'anar sallah fasbir alama ya yaqulun wa sabbih bi amri rabbika قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وادبار السجود ko adbar sujud a wata kira a nan gurin kaga tasbihi a wannan aya ana nufin sallah dan hadisi ya nuna haka shine hadisin Jarir bin Abdullah al-Badali da ke cikin sahih Muslim wanda ya nuna sallah ake nufin tasbihi a nan da haka sai dan malamai suka sai ba dan ya kasance daga cikin masu yawaita sallah ba sallah farilla da sunna fila la lafi fi batalihi da ya zauna a cikin cikin cikin mai ila yau ne har zuwa ranar da za a tafi cikin waɗansu malamai kuma suka fassara tasbihi da cewa shi ne dai tasbihin baka kalmar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da yake yawan maimaitawa wanda Allah ya ambace ta a cikin suratul anbiya wa zannuni iz dhahaba mughadiban wa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumat an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ambaci kisar zannun shi annabi yunus iz dhahaba mughadiban yayin da ya bar gari ya tafi yana mai fushi da mutanensa fa dhanna an lan naqdir alayhi Ya yi tsammanin ba za mu kuntata masa ba inji Allah القدر أن ينظر أنا التدمير ومن قدر عليه رزقه فليمسك مما أتاه الله يعني من ضيق عليه رزقه ba ya faɗa Allah na kadar alaihi yayi zaton ba za mu samu kudura akan sa ba idan yi haka ai zai zama mun yake amma fa zanna Allah na kadar ya yi tsammanin ba za mu kuntata masa ba ba za mu sa shi cikin kunci ba tun da shi annabi Karfe kuma sai muka sa shi cikin wannan kunci dan jarrabawa tun da jarrabawa ce dan Allah subhanahu wataala fa na nada sun zulumat sai ya rinka yin kira ya kira ya ubangijin sa cikin zulumati lokacin da yake cikin duhu bayan duhu ga duhu na cikin teku ga duhu na cikin kifi ga duhu kuma wato ainihin na igiyar ruwa duk lokacin da tsiri suna tsarawa teku duhu yayi kira yana cewa la ilaha illa anta subhanak ya Allah ba dan bauta bisa da tantanta sai kai inni kuntu minaz zalimin lalle ni na kasance cikin azzalimai to wannan shine tasbihin da ya rinka yi don wannan ayar kaga ta fassara wannan ayar التي فاستجبنا له ونجيناه من الغم كما انسى مثل كلمه متى قام بك الى كشف من دام وادك وكذلك من المؤمنين كما انت مثل متى قام بك من ان كنت مكان تسجد دعك للتنزيه كيف فترى في صلى الله كيف فترى في ربي تسجيه بك وان وان فترى تجيب انت تجي سبع وتن ايه تجي سوره الانبياء التي فسر حسن وخير ما يفسر به القران هو القران ما في جيدنا بين ذاك فسر القران بجيدنا القران لكم هذه ثم صلى الله عليه واله وسلم ان ذلك sannan yake ya tasbihi wannan ko shi babu zahirin magana ya yi tasbihi ne a cikin cikin ciki amma waɗansu na nuna cewa a'a yayi tasbihi dama ya kasance mai yin tasbihi din tun kafin ya samu kansa a cikin cikin ciki tasbihin da yake a cikin cikin ciki ci gaba ne kan abin da dama ya rayu a kansa to kuma suka ce dan saboda idan mutum lokacin da yake cikin yalwa da kwanciyar hankali yana bautar ubangiji to ko ya samu kansa cikin kunci sai Allah ya fitar da shi daga cikin wannan kuncin sakamakon yayi bauta lokacin da yake cikin mai yalwa kina da manzo Allah yake nufi da yake ta'arraf ila Allah sirraka ya'rifka fi shiddah wato ka nemi kulla alaka mai kyau tsakaninka da mahaliccinka ka nemi sanin sa da kusanta sa da ibada lokacin da kake cikin yalwa ya arifka fi shidda Allah zai tana da kai ya san da kai ya kawo maka tanyo da adadi idan kana cikin sanni kika ta ayar ta nuna annahu kana ya kasance tun da min almusabbihin ba dan dama tan haka dabi'a ta take ba la labisa fi batnihi illa yawmi wa'ati wato wannan ya nuna lokacin da kake cikin yalwa sai ka zanto mai ibada ga Allah subhanahu wataala lokacin da kake cikin kurutiya da samartaka sai ka zanto mai bautar Allah subhanahu wataala kar kwanakin kurutiya da samartaka su rutse ka kar ya kasance kwanaki na kurutiya da karancin shekaru ya rutse ki ki fantarewa Allah ko ki kauce wa tafarkin Allah sai Allah ya kyale ki idan kin zo cikin tsofanki ko Allah ya kyale ki idan ka zo tsufa dan manzo Allah ya nuna cikin hadisi cewa idan bawa yana bautar Allah cikin kurutiyarsa da kwanciyar lafiya da kuma cikin halin zaman gida to idan tsufa ya zo ko rashin lafiya daga baya baya iya wannan ibadar to sai an rika rubuta masa lada a duk lokacin da ibadar yayi ko yayi ko bai ba sakamakon ya rinka yana cikin kuruciya da kurucin lafiya sannan idan lokacin zaman gida yake yin ibada sai tafiya kai ya kasa yi in lokacin ibadar yi amma ga shi bai yi ba saboda gajiyar tafiya to sai a rubuta masa ladan kamar ya yi tunda ya saba yi a halin zaman gida wato kenan ta'arraf ila ilallahi jarrafa ya arka fi shidda فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم البعث قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة عيش أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين وبنجي تعالى فنبذناه بالأرائك سيمكا kai shi gabar teku muka ajiye shi lafazin annabzu a cikin larabci asalin su shine jefawa to kaga idan muka ce jefawa ubangiji ta ala ba zai dauki annabi cikin annabawa ya jefa da shi wurgi amma kan kawo annabdu ana nufin farhu sai wa naqluhu min makani ila makani aka daukan abu daga wuri kaza zuwa wuri kaza fana bandulahu sai muka dauke shi muka ajiye shi bil ara'i a wani fili da ba komai a gabar ta suke wato muka kaddara kifin ya tafi ya je gabar ko har ya fita daga cikin ruwa ya amayar da shi al'ara fili inda babu shuka babu tsoro babu ciyayi sai muka kai shi wannan waje muka ajiye shi wa huwa sakiyam alhali yana cikin rauni domin dukkan wanda ya dade a wani wuri a cikin kwanci idan an fito da shi ai wani nau'i ne na rashin lafiya to wadansu malamai sun zurfafa cikin malaman tafsiri cewa ai a lokacin da kifin ya je ya amayar da shi a gabar teku akan sahara a kan rairayi sai ya zanto raunin jikinsa kamar raunin jikin dan sako lokacin da aka kyankice shi daga cikin kwai saboda dangantakar dunkuluwa a wuri daya dan sako bana dunkuluwa kwai ya rufe kuma yana dunkula a wuri guda kwai wato ainihin ya rufe ina fata an fahimta ma'ana a wato kifi ya rufe kenan lokacin da ya amayar da shi kamar a yankace sansa ko kiran da cikin kwai ko dukkan wani tsuntsu daga cikin wato ainihin kwansa kaga lokacin zai tashi cikin babu karfi to shi ne wa huwa sakayil ya tashi a lokacin kamar mara lafiya ko ba ko ba ya da kwari wa ambatna alaihi shajaratan min yaqtin a inda yake tunda babu tsaro babu ciyayi ambatna alaihi sai muka kaga lokacin zai tashi cikin babu karfi sai shi ne wa huwa sakin ya tashi a lokacin kamar mara lafiya ko ba ya da karfi ko ba ya da kwari wa ambatna alaihi shajaratan min yaqtin a inda yake tunda babu tsoro babu kiyayi ambatna alaihi sai suka tsoro masa tsoro masa domin shi shajaratan wato wani tsoro da ke fitowa daga cikin kasa min yaqtin dangin duma wannan suna fasara yaqtin da cewa kabewa waɗansu fasara ya kafin da cewa kankana ya kafin da yana gaskatuwa akan dukkan abin da idan ya tsoro daga ƙasa ba sama yake ba ya yi sanda ya yi reke a'a yaɗuwa yake a cikin ƙasa ya yi yaɗo kamar dukkan wani dangin juma ta da daiwa na ciki kankana na ciki da sauran dukkan abin da yake yaɗuwa yake da shi ne ya kafin su an gane ko kaga kenan an tsara masa ɗan itace wanda kusa da shi ba sai ya je ba dan ya ɗauka ya ci a matsayin abincin sa shine ambatana alaihi shajaratan yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun sannan muka turo shi karo na biyu zuwa ga mutanen mutanensa mi'ati alfin zuwa ga mutanen da adadin su ya kai dubu ɗari aw yazidun ko kuma suna iya karuwa akan dubu ɗari to na lafazin aw a nan gurin ka'ida a cikin larabci aw tana zuwa da ma'anar shak da ma'ana ta shakka ko dai dubu ɗari ko tana da dubu ɗari to zai iya yi wa Allah ya shakka wanda ke yin shakka shine wanda zai iya yi wa ya jahilci abu yanzu idan wani ya tambaye ka adadin mutanen da ke cikin masallacin nan nawa ne idan ka ga ka suka ce kila dari ɗaya kila sun fi ɗari ɗaya ka kai kana shakka saboda kai dan adam ne wanda ba za ka in ka tsaya ka bi daya biyu uku ka san ka tantance adadin nawa ne idan an hada da nawa da suke ka ce kila dubu biyu kila dubu biyu da dari biyar kila ka ga shakka za ka yi amma Allah zai iya wa irin wannan shakka shi za ka ce au a nan gurin laysat li shakki ba ta zo ba dan fa'idantar da shakka ta zo ne dan fa'idantar da ma'anar bal al-ibradiyya arsalnahu ila bi'ati alfin mun zuwa ga mutum dubu ɗari aw yazidul bari ma ai sun dubu ɗari wato Allah na bada tabbatar sun dubu ɗari yawan ina ba da fahimta ko kuma zanto au anan gurin bi ma'ana alwawu wato arsalnahu ila mi'ati alfin wa yazidun ma aiko zuwa mutane dubu sun ma dubu kaga dukkan wannan ma'ana ce wanda ta dace a jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma mu dauka tana fa'idantar da shakka amma ana nufin a ganin idan ka inda kai zaka yi lissafi in ka kalle su zaka ce ko dai dubu ɗari ko sun fi dubu ɗari amma a ganin Allah shi ya san tabbacin abubuwan nawa ne fa amanu gaba ɗaya suka yi imani fa matta'anahum ila muka jiyar da su dadin duniya da kwanciyar hankali da walwala ila hin zuwa ga wani lokaci da kuma Allah ya kaddara su mutu kuma a ɗauki rayuwa to wannan ita ce ɗaya ɗayan al'umma a tarihi cikin al'ummomin da suka gabata manzon sallallahu alaihi wasallam wanda gaba ɗayan su suka yi imani idan na tambaye tambaye ka dan gwada ilimin ka da sanin tarihin musulunci yace a cikin dukkan al'ummomin baya al'ummar wani annabi ne wanda su duka yi imani shine annabi Yunus dan da shi babu wani annabin da duka al'ummar sun yi imani an samu waɗansu sun yi imani waɗansu sun kafirce kuma galibi waɗanda suka kafirce din ma suna tsara wanda suka yi imanin yawa yasa Allah ya ce falawla kanat qaryatun amanat فنفعها إيمانها إلا قوم نوح لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في wa الدنيا ومتعناهم إلى حين ina ma a ce an samu wata al'umma da ta yi imani gaba lokacin da imanin ta zai mata amfani ai ba a samu wannan ba illa qaumi yunus sai mutanen annabi yunus kadai kaga wannan shaida ce daga wajen Allah lamma amanu yayin da suka yi imani su duka gaba ɗaya kakaf kashafna anhum azabal khizi fil hayatid dunya sai ya kasance su an yaye musu azaba ta kasance a rayuwar duniya ba ai musu irin wanda aka adawa samudawa da sauran waɗanda an samu kafirai a cikin kuma ta'anahum ilahiyya to daga nan amma fa amanu wa ta'anahum ilahi sai suka yi imani sannan kuma sai muka je da su daɗi zuwa wani takaitaccen lokaci da Allah ya kaddara shine karshen rayuwa ko ne take ko ta karshe cikin kissan annabawan da Allah ya ga dama ya labarta mana a nan gurin kuma ya labarta mana su a takaice gaba ɗayan su duk yawanci mun karanta su a baya ko cikin suratul ara ko cikin suratul hud ko cikin suratul shu'ara ko a wadansu wurare daban-daban illa iyaka aka maimaita kisa dan ƙara tunatar da mutane ita in an dauki zango gaman da zai kai tunatar da kai dan dan adam yana buƙatar tunatarwa lokaci zuwa lokaci to anan da waɗanda suke yin itibari ko suke yin tadabbur a cikin alqur'ani ya kamata mu kalli kisa dukkan annabawan da ubangiji subhanahu ta'ala ya kawo su a nan gurin tun daga kan annabi nuhu alaihi salam yace innahu min ibadil mu'minin yace salamun ala nuhu fil alamin innahu min ibadil mu'minin salamun ala nuhu fil alamin an yi masa sallama an tabbatar masa da aminci akan annabi ibrahim salamun ala ibrahim kazalika nazal muslimin annabi musa salamun ala musa wa harun ke dan wanda harun inna kazalika najzil muhsinin innahuma min ibadina almu'minin da ka zuka annabi ilyas alaihi salam aka ambaci kisarsa wa inna ilyas min al-mursalin إذ قال لقومه ألا تتقون هزوا قلبي وتركنا عليه الآخر سلام على إلياسين كما أكتب سلام على إلياسين فلقنا نقول في أن بدوك وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مسلمين وبالليل أفلا تأكلون بعد ذلك سلام على على لوط سلام على لوط في العالم الباقي بعد ما الله haka annabi yunus wa inna yunus da min al-mursalin iz abaka ila al-fulk mashhun har yazo wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu wa ta'alahu ila hin ko ba ce salamun ba me yasa duk sauran an yi musu sallama su wadannan guda bin ba musu sallama ba waɗansu malamai suka ce tanwi'i ne na usulubi abinda ake nufi tanwi'i na usulubi idan ana baka labari da salon zance iri ɗaya iri ɗaya sai zanto kamar akwai maimai kuma akwai sai ka ji ka sai ka ji kakosa da irin wannan usulubin sai aka jinkirta uslubin su zuwa karshen sura da su da dukkan sauran annabawa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin tunda an tabbatar wa inna lutan min al mursalin an gane ko wa inna yunus min al mursalin kaga kaga wa salamun ala al mursalin walhamdulillah kaga sun shiga a cikin nan amma dan ayatan ne ta maka sai aka maka wani gwanin magana aka jinkirta sallamar a san karshe kuma tunda idan an gama za a zo yanzu a shiga kan maganar manzon Allah kaga da aka yi salatin a kan gurin ya shafi kowa kuma na shi ya tsana dukkan sauran tsoka wanda kuma bai ambata ba a baya a yanzu kuma zai samu nashi raban a kan gurin a ƙarshe kaga sai in mutum yana tadabburi cikin alqur'ani ne gina Ke ba a san karantawa taryan taryan taryan ba tare da lura da ma'anoni ba dan lura da ma'anoni ke sa ka kalaci kaza ka gane hikima kaza ka gane kuma azancin magana iri kaza sai Allah ya فاستفتهم ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون Ubangiji ce da manzo sallallahu alaihi wasallam tattaftihim ka tambayi su mutanen Makka wato umarni na zuwa gare shi ne tambaye su al istifta a cikin larabci shine as-su'al tambaya tattaftihim ka tambaye su kaji su mutanen Makka dangane da aqidar su ali rabbikal banatu wa lahumul banun shin yanzu ubangijinka shine zai ke banci kansa da ƴaƴa mata su kuma su zaɓa wa kansu mazaje su jingina wa kansu tunda aqidar su ita ce jingina wa Allah mala'iku a matsayin ƴaƴa ne na Allah ko mata ne kaga anan sun yi ƙarya sau biyu ƙarya ta farko suka ce mala'iku mata ne wanda ƙarya ce wannan ƙarya ta biyu kuma suka ce ƴaƴan Allah ne amma kuma su a aqidar su suna fifita ɗan namiji akan wa akan mace yanzu in ma an ta sa kan aqidar su ladabi suka yi wa Allah ko rashin ladabi rashin ladabi dan me zaka jingina wa kanka abin da kake so ka jingina wa ka abin da baka so kana kyama kuma kyamar ƴaƴa mata kuke dan me zaka jingina wa Allah ina fata an fahimta shine aka lakana wa manzon Allah hujja ta yin sai in sai tsakanin shi da su fastafihim ka tambaye su al rabbikal banatu yanzu ubangiji kuma kike da ƴaƴa mata wa lakum banun ko kuma kike da maza afa asqakum rabbukum bil banina wattakaza min almalaikati inasa yanzu ubangiji sai ya zabe ku ya ba ku ƴaƴayen mazaje shi kuma ya liki mata innakum latakuluna qawlan azima lalle abinda kuke faɗa magana ce da ta kai matukar girma ta fuskar muni da karancin ladabi ko rashin sa tsakanin ku da mahaliccin ku am khalaqana almalaikata inasa shin mun halitta mala'iku a matsayin mata wa hum jahidun lokacin da su mutanen maka suke halarta a wajen sun gani lokacin halittar su ballantana su ce eh a gaban idan ma aka halitte su mun gani mata ne kana ku saurara ku innahum min iskihim la yaqulun su fa kafaran makka saboda ƙaryar su la yaquluna har ma suna cewa da waladallahu wai Allah ya haihu wannan karshen makwara kenan ta ƙarya da karantar ladabi ga Allah in wa innahum lakazibun lalle su tatattun makareta abinda suka faɗa na cewa ubangiji ta'ala ya haihu ba gaskiya bane Allah ta'ala lam yalid ولم يولد ولم يكن له كفوا احد shi bai haifa ba sannan ba haife shi ba sannan ba da kini ko ta kaga ubangiji ya korewa kansa ababai guda uku abu na farko wanda za a ce sama da shi yake abu na biyu wanda za a ce kasa da shi yake daga cikin jinsinsa abu na uku wanda za a ce daidai da shi yake ku lura da kalmar da na faɗa sama da shi babu sama da Allah ko ta hanyar jinsinsa ko ta hanyar wanda ba jinsinsa ba sa'a ko tsara babu daidai da Allah ko ta hanyar jinsinsa ko ta hanyar wanda ba jinsinsa ba amma wanda yake kasa da shi Allah ba wanda za a ce kasa da shi yake ta hanyar jinsinsa sai dai kasa da shi ta wanda ba jinsinsa ba ina fata an fahimta jinsun Allah kamar a ce ga wani Allah babba shi Allah shine babban wannan shine karamin kaga jinsinsa kenan to kaga Allah baya da wanda yake kasa da shi ta fuskar jinsinsa amma ta hanyar sama da shi ko tsaransa wannan ko ta jinsinsa ko ta wanda ba jinsinsa ba ba sama da shi ko ba tsaranka. tsaransa sawa'un daga cikin jinsin shi wanda za ta yi ma Allah ne ko kuma a'a halitta ne Allah ya yi shi amma kuma ya zama tsaran Allah ko sa'ai halitta ne Allah ya yi shi a cikin yana sama da Allah ba zai yi ba ko ta jinsinsa ko ta wanda ba jinsinsa ba amma wanda suke kasa da shi wanda duk halitta kasa suke da shi amma shin a cikin halittu akwai wanda yake jinsin Allah ne ba wanda yake jinsin Allah ne da annabawa da mala'iku da mutane da aljanu da sauran halittu dukkanin su bayi ne su ba jinsi bane na Allah Allah shi kadai yake kallin tal bai da abokin tarayya kan kenan lam yalid wa yulad wa yakul lahu fadu da Allah aya daya ta tattare kore waɗannan bangarori game da ubangiji dan haka kenan ubangiji subhanahu wataala jingina masa da makwaran rashin ladabi kenan gare shi sun ce walad Allah wa innahu lakazibun Allah ce asafa albanati alal banin shin yanzu Allah madaukakin sarki zai fifita ya dingina kansa ya'ya mata alal banin kan maza malaku me yasa me ku kai fa ta mun dan me kuke irin wannan hukunci na ta ce da na ƙarya afala tazakkarun kin ba ku daukar izina ku dauki wa'azi akan abin da kuka faɗa cewa ba daidai bane ba ثلاثة لعلكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين إيه. وجعلوا بينه وبين الجنة نصبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تحفظون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو الجحيم da Allah ce a fala ta zakaruna tun ba za ku yi tuntuntune ba dangane da abin da kuke faɗa ko kuke jingina ma Allah am lakum mu mubin ko kuna da wata hujja mubayyaniya kan maganar ku da aqidar ku cewa Allah yana da yaya ko mala'iku mata ne kuma su da yayan Allah ne fa su bi kitabi to ku kawo littafin da za ku iya dogaro da shi akan haka in kuntum sadiqina inda gaske ne Allah ya san ba su littafi amma umarni ne na agajiyar yadda su dan an san ba za su iya kawo wadan mutum da babu yana ma daga cikin akidar su waje alu bainahu wa bainal jinnati nasab sun sanya nasaba da dangantaka tsakanin Allah da aljanu lafazin aljinna yana daukar ma'ana aljanu allazi yuwaswisu fi sudurin nas min aljinnati wan nas da haka wadansu malamai suka fassara shi da cewa aljanu kama idan mun duba a aqidar su mutanen makka ba wanda yake da aqidar cewa aljanu ƴaƴan Allah ne amma suna da aqidar mala'iku ƴaƴan Allah ne yasa sai waɗansu malamai suka ce a'a abinda ake nufi da aljinnatu su ne mala'iku wa ja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaba su mutanen makka sun sanya nasaba tsakanin Allah da mala'iku sai ya zanto an ambaci mala'iku da sunan aljinna saboda lafazin daga al-ijtinamu al-ijtinan ala rajulina al-istita boyuwar abu kaga akwai dangantaka da juna tsakanin mala'iku da aljanu sai da mala'iku ba a ganin su da ido irin da ba a ganin aljanu ko ne a boye to aljinna kenan boyayyu tunda malaiku a boye suke ba ta bayyana a fili jama'a su gansu in ba ba kullum muna tare da su wanda suke rubuta ayyukan mu malaikan dama da malaiku da malaikan hagu kanka duk suna tare da kai amma ba wanda yake ganin su an fahimta ko kaga aljinna din kenan domin lafazin janna wato yana nufin koyuwar abu ko kuma abu falamma janna alaihi lairu ra'a kawkaban qala hadha rabbi daga nan aka samu aljanin da da yake ciki sai ake ce masa aljanin kaga daga janna ne shi ma saboda me saboda koyayye ne ba a ganin sa ba fili yake ina ta an fahimta a cikin dai haka wadansu malaman tafsiri suka ce kuma wannan zancen ya fi karfi sama da malaman da suka ce a'a a cikin mutanen makka akwai waɗanda suke da aqidar cewa su wato aljanu suna da dangantaka tsakanin su da Allah aka ce kai ta fuska suka ce ai da aka ce mala'iku ya'ya ne na Allah wa ya haife su ma'ana waɗanda suka haifa Allah waɗanda ya'yan su ne aljanu akwai malaman da suka fassara ayar da haka kaga dai in mun dauki ta farko in ma mun dauki ta biyu duka da mummunar aqida mara kyau kuma kafirci ne mutum ya kudurta wannan a cikin zuciyarsa وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا التي ولقد علمت الجنة أي سوء الجنة سنسن سوى إنهم لمهدرون su za a halarci da su cikin azaba in sun kafir cewa Allah ko kuma wala qad alimat jinnatu haqiqa mala'iku suna da cikakken sani ta fuskar wahayi da Allah yake yi musu innahum lalle su mutanen makka masu wannan aqida la muhdaruna azaban halarkowa ne cikin azabar Allah sai zanto alimat jinnatu na alladheena yataqiduna anna almalaikata banatullah waɗanda suke ƙarya cewa mutanen makka wato malaiku ya yana Allah innahu lamdarun lalle su ababan halartowa ne cikin azabar Allah subhanallahi amma yasifun alki ya tabbatar ma Allah daga abin da suke siffanta shi da shi siffanta da cewa yana haihuwa ko yana da kishiya ko yana da tarayya wannan nakasu ne Allah ko ya tsarkaka ga barin wannan nakasa ko tawaya inna ibadallahi al-mukhlasin sai fa bayan Allah waɗanda aka keɓance su daga shirka su kan wannan ba sa da Allah da abin da bai dace ba sai zan to anan istisna'i ne daga amma yasifuna wawun din da ke cikin yasifuna subhanallahi sarki ya tabbatar wa Allah amma yasifun daga abinda mutane suke siffanta shi da shi illa ibadallahi sai abinda bayi salihai almukhlasina suke siffanta Allah da shi su ga suna siffanta shi da sifofin kamala amma wanda ba ibadallahi almukhlasina ba suna siffanta Allah da sifofi na tawaya da shi baya ko ko mu ce illa ibadallahi almukhlasin istisna'i ne daga cikin me daga cikin innahum la muhdaruna lalle su mutanen makka za a halarto da su cikin azabar Allah illa ibadallahi mukhlasin sai waɗanda Allah ya ce banta daga cikin su ya azza su tauhidi cikin mutanen makka sune wanda su kuma ba sa cikin lamu da ruwan ke kada in ka dauki wannan yayi in ka dauki wannan yayi ko ne istisna in ya dace fa innakum ma ta'buduna magana ce ga mutanen makka lalle ko da abin da kuke bauta wanda ba Allah ba ma antum alaihi bi fatimin ku din ba za ku iya halakar da kowa ba akan wannan aqida ta ku illa man huwa salim jahim sai wanda Allah ya kaddara shi dan yana cikin masu shiga wuta duk irin da kuka kururuwa kuka yi tallan aqidar ku cewa a zo a bauta abinda kuke bauta ba Allah ba ba wanda za ku iya fitina ku fitar da shi cikin addinin sa ya be ku akan fantararren hanyar da kuke kai illa man huwa salim jahim sai wanda yake da matan cikin yan wutai shi kadai ke ansa kururuwar shedan shi kadai ke ansa idan an tallata masa zuwa an kira shi zuwa gabatar wannan da ba Allah bai ansa ina ba fatan kun fahimci ma'ana domin alfatinin daga alfitna ne wanda daga cikin ma'anonin fitna akwai shirka ko kafirci wa qataluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din lillah kaga alfitna ana nufin shirka ko abin fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim ma antum alaihi bifatin ba wanda zaku iya halakarwa alaihi kan wannan aqida ta kan irin wannan zance naku illa man wasal bihi sai wanda dama shi an kadara dan wuta ne zai shiga cikin التي ما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا وكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون وبيد شيء وما منا له مقام معلوم na bamu labarin dangane da maganar da mala'ikunsa suna masu israfi na matsayi da Allah ya basu a matsayin ni'ima da zaɓin su bai ajiye kowa cikin su kan matsayar da yake wa mala'iku suka ce ba wani daga cikin mu illa lahu maqamun ma'lum fati yana da wani matsayi ma'alumin sananne to anan gurin suka ce matsayi wannan suna nufin wuri na zama almakan allazi anzalahu Allahu alayhi wuri da Allah ya dakatar da kowa cikin mala'iku akwai wanda suke sama ta daya waɗansu sama ta biyu waɗansu ta uku waɗansu har zuwa ta bakwai waɗansu kuma hamalatul arshi ne suna dauke da al'arshin ubangiji kaga kowa matsayi matsayi ba zai ketare matsayin da yake ba waɗansu kuma suka ce abinda suke nufi da makamin ma'lum ai makamin wal makanatu wal manzilatu fil ibada cikin su kowa akwai matsayin da Allah ya ajiye wajen ibada ibadar wani ta fita wani ibadar wani ta fita wani kuma kowa akwai aiki da aka ba shi wani an sa shi aiki iri kaza cikin mala'iku wani an ajiye shi aiki iri kaza da kowa wani kuma an ba su aiki iri kaza in mun dauki ma'anar farko ta yi in mun dauki ta biyun ta yi qur'ani na nufin duka biyu kowa dai akwai matsayinsa ba wata sama cikin sammai face akwai mala'iku a cikin suna ibada sannan ba wani mala'ika cikin mala'iku fa yana da wani aiki da aka sashi ko shi ɗaya ko shi da wani adadi na mala'iku kaga makam na nufin wuri da mazaunin da yake sannan makam yana nufin al-makanatu wal manzila matsayi da Allah aji da ko falalasa shine wannan na illa lahu maqamun ma'lum wa inna la nahnu safun lalle mu din a jere muke sahu sahu wajen ibada wato kenan mala'iku suna yin sahu a rayuwar ta yanzu za su yi sahu a gobe kiyama lokacin da Allah zai tara mutane وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم ملائكته زما تهو تهو shine manzo Allah ke cewa da mutane shin ba za ku yi ba irin yadda mala'iku suke yin sahu a gaban Allah sai suna suka tambaye shi yaya mala'iku suke yin sahu a gaban ubangiji yake sukan cika sahun gaba sannan mai bi masa sannan mai bi masa wato sai ake mai koyi da su wajen yin sahu a gaban Allah sahun gaba cika kafin na ka tabbatar na biyu ya cika kafin ka fara na kuskure ne ka zo masallaci ga wuri a sahun gaba sai ka fara na biyu ko ga wuri a sahun na biyu sai ka fara na uku ballantana wanda zai shimfa garduma a can waje ga masallaci kuma bai cika ba wannan duk kuskure ne saba sunan manzon Allah ne kuma mun karanta a farkon sura din wajen wato wasafa ta safa daraja da Allah bai wa al'ummar manzon sallallahu alaihi wa alihi wasallam an fifita mu akan sauran annabawa da ababai da dama amma daga cikin su manzon Allah ya faɗa wadansa ba guda uku a cikin hadisi shine farko an sanya sahun mu ya zanto irin sahun mala'iku na biyu an sa mana ƙasa ta zanto abin da za mu yi tsarki da ita in mun rasa ruwa na uku kuma sannan an sa mana ƙasa ta zanto wurin ibada a duk inda yankin ƙasa yake ya halatta mai ibada sai to kaga wannan fifiko kenan da Allah ya bamu kaga dai a cikin akwai sahu sahu idan sahun malaiku wa inna lana nahnu wa inna lana nahnu musabbihun kuma lalle mu din masu yawaita tasbihi ne ga Allah a nan tuno cewa suna mana cewa malaiku na yin wannan dan a ja hankalin mu akan cewa idan kai kake baka rage Allah da komai ba yana da bayi da suke idan kai kaki daidaita sai malaiku sun daidaita sai ka tuntu kanka idan kuma kai din yin tasbihi malaiku suna wa Allah tasbihi kai baka yi Allah da komai ba subhanahu kuma in kai baka kare shi da komai ba subhanahu wataala wa in kanu la yaqulun su kuma mutanen makka daga cikin su sun kasance suna cewa law anna inda na zikran min al-awwalin da a ce muna da littafi irin yadda annabawan farko suka zo da littafi mu ma an ba mu littafi da kunna ibadallahi al-mukhlasin ai da mun kasance cikin bayi zababbu haka sun ka rika faɗa kafin a aiko manzo sallallahu alaihi wasallam haka suka rika faɗa kafin a saukar da alqur'ani akan su law anna inda zikra min al-awwali inda ace mun mana da wani zikiri a zikru ala ana nafsu al-kitabul munawwar inda mana da wani saukakken littafi min al-awwali irin yadda mutanen da aka sauka musu da at-taura ko injila ko zabura ai mu ma mutanen maka da an saukar da littafi da mun imani da kunna ibadallahi al-mukhlasin sai ku aka saukar da littafin amma ana saukarwa ba kafaru bihi sai suka tsare tanta duk kafir Allah ke fa sawfa ya alamun da sanin za su sani a nan gaba ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا wala kad sabakat kalimatuna hakika kalmar mu ta riga ta gabata li ibadina mursalin wanda muka alƙawari da ita ga bayin mu manzanni cewa innahum lahu al-mansurun lalle su ababan taimako ne Allah zai taimake su wa inna dundana lahum al-ghalibun lalle rundunar mu sune masu galaba masu galaba a fagen kawo dalili in kawo dalili kawo hujja in kawo hujja hujjar da ke hannun musulmi ta tana da ƙarfi tana da rinjaye akan hujjar da ke kan hannun wani wanda ba musulmi ba yahudu ko nasara ko kirista ko wani sannan masu galaba idan an fita filin fama matukar musulmi sun cika sharaɗin ubangiji na tanadi da tattali da cewa ya dole hum masafatum min quwwatin min ribat khayr matukar an samu haɗuwar kai matukar an samu tsankuwa matukar an samu gyaruwar aqida da imani kwakwara ba shirka ba bid'a to wannan shine sinadarin cin nasara an gane ko wato kenan galaba a fagen hujja galaba a fagen yaki wa inna jundana lahum al-ghalibun wannan alƙawarin Allah kenan ثم ننجي رسلنا والذين amanu. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ولقد ارسلنا رسلا من قبلك ولقد ارسلنا من قبلك دك عند من زني اكا تنورسو دك اكو انا ذاك سامو تأسو سكت غلبا اكا متى نمدي كبا سوزا ذاك الله كبا انا جمنا له الغالبون فتولى عنهم فتولى عنهم حتى حين وعرفوهم فسوف يرسلون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين Allah ce da manzon fa tawalla anhu ka wadda kai ka kyale su abinda ake nufi tunda kayi wa'azi ka isar ka faɗa sun ji ka wadda kai ka kyale su kuma ya isa haka yi hijira ka suka tafi Madina ko kuma fa tawalla anhu ka wadda kai ka kyale su kamar baka ji ba duk zagin da za su yi ma duk habaici duk bakar magana duk batanci kar ya dame ka ka ji kai kamar baka ji ba ka gani kamar kai baka gani ba fasbir alama ma yaquluna kenan yi hakuri kan abin da suke faɗa shine fatawalla anhu hatta hin har ya zuwa wani lokaci kankani da zai zo wanda za a nuna maka cin nasarar aqidarka akan tasu cin nasarar sahabbanka akan nasu shine filin badar yawmal furqan yawmal taqal jama'at ranan da jama'u guda biyu za su haɗu ranan da za a yi gumurzu wannan shine hatta hin din wa abtirhum kai da yi kokari ka wayar da kansu ta hanyar wa'azi da fadakarwa fa sai fa yusrun in sun ki gani da sannu za su gani ko kuma abu sirrin da za su ido fa sai fa yusrun da sannu za su gani abin da kake faɗa musu haka yake ko ba haka yake ba afa bi azabina yastajilun in yanzu azabar mutum za su rinka cewa a gaggauta musu da ita an san kada wannan aya lokacin da suka rinka cewa mata hazal wa'du in kuntum sadiqin lokacin da suka rinka cewa addillana qissana qabla yawmil hisab lokacin da wani mara kunya sai ce in kana hadha huwa al-hatta min indika fa amtar alaina hijaratan min as-sama aw yatuna bi azabin alim da Allah ya afa bi azabin alim sajidun yanzu azabar mu suke bukatar a gaggauto musu da ita fa idza nazala bi sahatihim idan azabar ta mu ta sauka a farfajiyar su fa sa'a gargadi musu ji ba lafazin saha fili a kofar gida ana kira shi da suna saha a cikin larabci ko fili a tsakiyar gari ko dandalin gari to kaga duk lokacin da aka ce azaba ta sauka a tsakiyar gari ma'ana kowa zai samu rabon sa na azaba ta sauka a filin kofar gida ko a filin tsakar gida kowa zai samu nasa fa idza nazala bi sahatihim idan azabar mu ta tashi sauka a farfajiyarsu fa sa'a sabahul munzirin tun da asbahin waɗanda aka wa gargadi da wa'azi ba su ji ba asaba safiya kenan Allah ya ambaci asbahi saboda su al'ada su laraba in sun tashi kai hari da asbahi suke kai yaki suke kai harin yaki to sai Allah ya kasanta kuma in azaba za ta zama su da asbahi za ta same su shi yasa manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin dabarar yakin sa lokacin da zai bude khaibar da asusu ba fari gare bayan ya yadda zango a an kwana kawai sai aka farkarwa garin da ga yahudawa da noma da tattalin arzikin kasa a lokacin da sun fito da hauya za su fita noma bayan gari sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai suka ga cewa Muhammadu wallahi wallahi ne yazo khamis yazo da rundunar yaki shine lafazin khamis ke nufi sai manzon Allah da ya ji wannan magana sai ya sauka a garin ma'ana yana isa garin sai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabah al-munzirin yayi kabbara hasu uku dan kabbara tana jefa tsoro a zuciyar mara gaskiya sai tsargu daga ce Allahu akbar sai amma mai gaskiya in ka ce Allahu akbar kuma sai ce me sai me me ta. amma mara gaskiya duk sai shi da ake ciki da duk kabbara gari ya ciki sai kuma za Allah ce inna idza nazalna bi sahati qaumin lalle mu idan muka sauka a farfajiyar mutanen wani gari idan muka sauka a filin kofar gidan mutan wani gida fa sa'a sabahul munzari tir da asbahin waɗanda aka wa gargaɗe suka ji sai manzo Allah ya ittibasin wannan aya wanda yana daga cikin abin da ya jefa tsoro a cikin zukatan su aka ci galaba akan da kabbara da tasiri a fagen yaki sannan tauqit timing mai kyau sanya lokaci da ya dace yana da tasiri an gane ko a wajen yaki duk wannan dabarun yaki ne yanzu a fita jihadi sai ubangiji ce wa tawalla anhum hatta in wa amsu fa sawfa yudhun hannu ربك رب والحمد لله رب العالمين يتولى magana a a tun ta فسوف يذكرون أنا منكم أن شافي في وأبصر فسوف يذكرون بس هذا سكتي نظر كان ينا دا علاقة دا أبن ذات غني الدنيا نبي ينا دا علاقة دا أبن ذات غني الآخرة وأبصر dan kyale su ko yi musu jinkiri ko za musu ido ko kuma kokarin wayar da kan wanda zai fahimta cikin su fa so da sanin za su gani zai faru ma'ana a gidan duniya shine absar fa so na farko amma na biyu zara musu ido kyale su za su ga abin da zai faru a lahira na sakamako kaga kenan ba mai mai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun tsarki ya tabbata ga ubangijinka ubangijin izza izza ita ce buwaya isa karfin da ba a rinjayensa ubangijin da bai san gajiya ba ko mantuwa ubangijin da ba abin da ke fuskarsa la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama ne rabbul izza rabb anan da ma'ana sahib amma rabbi ka farko a matsayin ubangiji rabbi ta biyu kuma ba ubangiji ba ana nufin ma'abucin rabbika mahalicinka ma'ana khaliquka wa raziquka wa ma'budika amma rabbil izza yani zul izza sahibul izza kaga izza din ta zanto sifa ce ta subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbatar zan mata amma ya sako gabar abin da suke sufanta shi da shi na jingina masa da ko kini ko abokin tarayya assalamu alal mursalin amince ya tabbata akan manzanni gaba ɗayan su walhamdulillahi rabbil alamin sannan kuma ya zo ya tabbata ga Allah ubangijin halittu ibn qayyim ke cewa lafazin subhana duk inda yazo cikin alqur'ani abin da yake nufi korewa Allah abin da duk bai dace da shi ba ta fuskar mutabaka dilala ta tabuqiyya kenan sannan kuma ya dillu ala ittisafi Allah ta'ala bil kamali bil iltizam lafazin kuma ya tsoki sassantuwar Allah da kamala amma duk inda hamdala take to tana nuna sassantuwar Allah da kamala amma kuma nan take ta tsoki korewa Allah abinda bai dace da shi ba hada su guda biyu aure guda sai zanto kamala bayan kamala cika bayan cika duka guda biyar shi yasa sai a kawo hamdala a kawo tasbihi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba kaga sabbih bihamdi rabbika ga tasbihi ga godiya ga ubangiji kaga kamala bayan kamala wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin malam ya kawo wani asar da cewa idan mutum ya zauna a majalisi zai tashi zai karanta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wannan asar din da'ifi ne bai tabbata ba daga manzo sallallahu alaihi wasallam domin riwaya biyu gare shi daya zuwa ga sha'abi daya zuwa ga Ali bin Abi Talib kaga daya mawqufi ne daya kuma hadisi ne mursal tabbatacce ne idan mutum ya tashi daga majalisi zai tashi zai kafaratul majalis an gane ko subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan ita ce kafaratul majlis amma ba rabbika rabbil izzati amma walhamdulillahi rabbil alamin abin da Allah ya assalamu alaikum da tambayar farko yana tambaya kan faɗin Allah ta'ala wa inna bi shi'atihi da Ibrahim mun fassara wannan sai duka na darasin karshe da muka yi a cikin fassara mai ake nufi da da Ibrahim wanda wannan darasin menene ma'anar wani lahil a asmaul husna fa da zuwa biya ma'anar ta ubangiji ta Allah na da sunaye mafiya kyawu domin al-husna ala wazn fa'ula ga ce ta tafdil idan abu idan abu namiji ne akan ce masa af'al ala wazn af'al kenan kamar a ce akbar asghar idan kuma mai mutum sai a ce fa'ula ala wazn fa'ula kenan kamar kubra kubra kullu zalika ala wazni فعلا to mai rai ba mai hankali to akan ba shi sifa ta ta kaga kenan na abin da ke dan haka sai aka ce al-husna ala kaga tafdil ne Allah na da sunaye mafiya kyawu wato ba za ka ce sunaye masu kyau ba mafiya kyawu dan fifikon da ke cikin sunga ta al fad'uhu biha ku bauta wa Allah da su domin addu'a ko domin da ibada ko domin da su'al kamar yadda muka ta faɗa a nan gurin ko ku roki Allah da su ma'ana ka bauta wa Allah da kowane suna cikin sunayensa yana daga cikin sunayensa a tawab bautar Allah da wannan suna shine ka tuba daga zunubinka nema in tuba daga zunubaina yana daga cikin sunayensa ar-razzaq ka in nema duki a wurin kowa sai a wajensa yana daga cikin sunayensa ar-rahim in yi itikadin shi mai rahama ne kuma in nema rahama a wajensa shi kadai ma'ana shine bauta Allah da sunayensa ko ka roƙe shi da su ka ce ya Allah dan sunayenka sunanka kaza da kaza da kaza ka bayan bukata iri kaza shine fa da ubu biya wannan na tambaya kan ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun ayan na cewa ya ku waɗanda suka yi imani kar ku ci riba ninkin ba ninkin wannan dai daga cikin nau'ika na riba ribar ninkin ba ninkin kar kuma ka ɗauka ita kaɗai aka haramta a'a aya tana magana akan irin wannan ribar ta ninkin ba sauran ayoyi kuma suna magana akan sauran nau'ika na riba domin da Allah ya yi wannan jin amana ta kullaha wa zaruma ba kai min riba kaga ma ba kai min riba duk abin da ya saura na riba kaga ma dan nan ayi siga ke ta umumi domin mausuliyya ce mausul kuma daga cikin wato siga ta umumi wa zaruma ba kai min riba in kuntum mu'minin kaga ya shafi kowane irin nau'i na riba amma abu abin mudafa tana magana akan ribar ninkin ba ninki shine irin wadda. wani mutum ya baka bashi ko wani kamfani ko banki ya baka bashi na naira dubu ɗari kan cewa a kowane wata kashi goma cikin ɗari na wannan bankin zai na wannan kuɗin zai kaga duk aka wata ɗaya baka biya ba ya zama dubu ɗari nawa goma ya aka wata biyu ya zama dubu ɗari da ashirin aka wata uku ya zama dubu ɗari talatin har ana nan aka yi shekara baka biya baka ya zama dubu ɗari biyu da wani ka kaga ya zama ninkin ba ninkin ya aka yi shekara baka biya ba sai ya zama miliyan ko sama da miliyan nan gaba to wannan riba mafi muni kenan wanda ta gino akan zid wa ta'addal ma'ana lokacin biyan baki yayi sai a ce to ko ka biya yanzu ko kuma a ƙara maka kaza kan kaza sai ka ce a ƙara maka haka in wani watan ya zo ka kasa biya kuma a ƙara maka ita ce riba dai tun lokacin jahiliya mafi muni riba kenan cikin addinin musulunci Allah tsare mu wannan na tambaya ga waɗanda suke sayar da yar tsana irin wanda ake sawa ba a ji ko kan jariri waɗanda suna sayarwa an yi musu inkari sun ce sai an ba su aya ko hadisi ita yar tsana ya halatta ajiye ta a gida in akwai yaro ko yarinya wanda za su iya wasa da ita gidan da ba yaro ko yarinya shine bai halatta ajiye ba to kaga tunda ya halatta mallakar ta in akwai yaro ko yarinya a cikin kuma in ka je mallaka baka samu ba sai ka saya kuma ya halatta ta yake mutum ya halatta ga yan wansu da ka, eh ya halatta ya ba su yayin ka kusan nan ta ya halatta ka ba su da ka. to wannan dai sune wannan takardar ta rage wani na cewa ya ji kwanan ban a ka karatu tafsiri a freedom ko kudin ne sai kare in kudin ne sai kare da Allah in kuma committee ne nake mutum wannan a nemi bayani daga yan commission ansaru da'awa waɗanda su suke jikantar wannan nauyin kila daga nan zuwa sati guda ta zo ko ɗaya daga cikin ta zo ya bayani kan cewa me ake ciki ko wani canji aka samu ko wani jinkiri aka samu wannan kuma yana magana ne akan cewa wani bawan Allah ba da lafiya yake bukata a kan masa don muna fatan dukkan wani da lafiya Allah ba shi lafiya dukkan wanda ke cikin wani tsari da kanki kuma Allah ya tsare mu ya fitar da mu daga cikin kuncin da muke ciki a babbar sallah kamar yadda muka saba Allah bai kaddara na tana da lokacin da zamu tafi hutu na abin da ya kamata a ce mun yi da babbar sallah irin wanda muka yi bara wanda bara an ne muka muku a hannun jama'a wanda aka sai bijiminta aka yanka kuma aka kai naman gidajen kuku guda biyu na gauran dutse da na komawa an ci nasara haka a bara to bana kuma ya dan yi mantar da ni ban tuna ba to amma dab da sallah wani dan uwa ya ce to ya dauki nauyi gaba daya ya fata mutum na sallah take lissafi na kuna dan za a sai sa guda biyu waɗanda suke tsakaita ba can wajen girma ba kuma ƙanana ba na ƙasa a wannan lokaci ya ba da kuɗi naira dubu tamanin da biyar aka sai shanu guda biyu aka yanke su anan kowa ya gani aka toye nama aka kulla a leda ko maka je a rana ɗaya wato zai wata garin sallah mun kai gidan kai kuma garin dole muka danyi wa'azi aka yi fatawa sannan kuma muka yi na kurmawa nan mu aka yi wa'azi kuma aka yi fatawa dukkan wannan a madadin da haka muke fatan a shigar da wannan dan wata cikin addu'a ubangiji ta Allah ya saka masa alkhairi kuma ya kai masa ladan kuma ubangiji ta Allah ya yawaita mana irin kullum abinda mai da'awa yake bukata samun mataimaka a fagen da'awa wanda za su taimaka masa wajen aikin alkhairi sannan kuma kai ka dauka duk lokacin da kai aikin alkhairi irin wannan wato ba karamin zafin ka Allah ya a cikin wannan hali sannan kuma kai ka ɗauka ka samu waɗanda su isar da wannan kuma kai ba karamin ba karamin gata Allah ya maka ila wani ko yana da halin da zai sa sa sai sa kan yanka shi da kai zai ɗauka zai kai amma dan suka bayar da kansu wadan suka bayar da motocin wadan suka bayar da motocin su cikin kuma masallaci suka tsaya a gaban su har sai da ga an yi komai cikin tsari sannan muka tashi muka je maka kuma wasu suka ji daɗi mutuka kwarai da gaske don ko da wa'azin ka je wa mutum in ka je da wani abu irin wannan musamman da mutum da ke cikin kunci sai ku za ka hankali ya saurari mai kake so ka sai ku sama da ce ka je daga kai sai ayar ka a cikin shi ne cikin kunci ba har amma zuwa da wannan din ba da duk wanda muka je da su sun ga tasirin da abin yayi dan ka gaskiya muna da buƙatar ayyukan tsari irin wannan wato mutum a duk lokacin da aka ce ai uwa ku taimaka za a yi abu kaza wato gata aka maka sai da aka sai kaza wallahi ba wanda ya gata a duniya irin wanda zai faɗa hanyar alheri ce zo kai duk da cewa waɗansu yan uwa sukan damu a ce da iman taimako a ce da iman taimako to to idan za a sake sati mai zuwa sai dawo kuma rabi in za a sake kuma zai sake yin kasa ma'ana dai kada mutum ya ji damuwa a cikin zuciyarsa duk lokacin da ya samu wanda yake musu zo ga hanyar alkhairi kai ba abin da za ka samu na gata ka samu wanda yake maka zo alkhairi kuma ya wuce gaba ya ga abin da ka bayar yayi mutane nawa ko waɗansu lokacin da suke tattare da malaman bid'a ya nawa malaman bid'a zan ka ƙarya ka ba da kuɗinka ko ba zai yi ba ka Allah ka ba ta to amma duk lokacin da aka ce masallacin ahlus sunna in kina da wasu suka bada aiki ga almajiran ka har ma aiki ne wata kima lokacin da aka bada taimako bai taba kwana a gidana ko aljihuna ko aljihun wani ba cikin waɗannan da masallacin su suke rikewa har a kai duk taimako ku yi bincike gaba ɗaya kuma galibin masallacin ahlus sunna haka aiki za ka samu ɗan kuma yi kewayewa da wannan mutum na kira na ni kadai kira daga ni sai Allah yace shi ba taimakon sa shine da Sa'idu Ahmad Allah ta kafara alkhairi yace da taimakon sa yana ni ya kamata a ji a wannan aiki mutu ka kafin ka babarin kan bayan nawa za ka kace wannan sake suka bani naje na kai nuna masa takardar kaza ne ya kuma bani kudin ban bari sun kwana ba karfe 9 da dare ne kiran sa nake ga wannan taimakon ba zai kwana wajena ba dan Allah akwai datin da za a masa a duniya da ya wuce wannan saboda haka da'awa ba ta ci gaba sai mutane sun bayar da gudunmawa irin wannan lokaci da duk aka ce ga alkhairi ku yi ko mai alaka da masallaci ko mai alaka da makaranta ko mai alaka da wajen nan marayu gidajen kuku ko da awar kanta ga wani abu ne haka da ba da tunanin a cikin gaba wallahi ba wanda zai maka wannan sai wanda yake kaunar ka duniya wanda yake maka hasarar lada ba zai ta wannan ba wanda zai maka wannan sai wanda zai wuce in ka ba da taimakon ne dai har tsaya an yi duk wanda yake maka hasarar lada makiyinka ba zai maka wannan amma da yawa daga cikin ba sa ba sa lura da wannan sai su fitowa kamar an kunta musu an sa su a gaba an ce kaza an ce kaza an ce kaza duk irin da mutane suke ba da wasa saba'in cikin ɗari kan jumburan a yanzu in za a ce a zagaya da zura'a biyu na gudu yan naira biyar biyar da yan goma goma sun suke fin yawa yan naira biyar yan naira goma yan naira ashirin sun suke fin yawa daga nan gudu idan kana kana zuwa naira hamsin za a ba da yawa kana zuwa yan ɗari yan ɗari biyu yaro da an je yan ɗari eh, eh, ɗari biyar adadin ya ƙara ba wanda ke da masu ƙarfin halin a ce sai na ya zaro ɗari biyar ya eh, ce da ba saboda mun tashi da wata mummunar fahimta ka duk abin da ya shafi addini a wulakance yake duk abin da ya shafi addini to shi ya kamata ya fi komai arha amma abin da ya shafi duniyar mu shi ya kamata ya fi komai tsada gida da mota da riga da agogo da takalmi da abin da mutum zai kira abin da zai sayawa iyalinsa ya kamata ya fi komai tsada amma masallacin makarantar islamiyya malamin addini mai wa'azi to wannan shi ya kamata ya fi komai samun kaskanci da arha haka muka dauki addini gargajiya gargajiya shirme shirme da sun sai wanda Allah ya da mun kasar da suke da fahimta mai kyau su ga cewa fa in sai in aka ce yi kaza in naji na kashe miliyan ɗaya ba kaiwa na wadata ba wanda zai je iya yi goyi cewa na kashe masa miliyan ɗaya kai na wadata dan kai ne dan Allah baka lada to wannan shine fahimtar da ya kamata ka ƙara samuwa a tsakankanin mu ubangiji ta Allah mana gaban kasar ya kuma arzuta mu da imani na gari da kuma zuciyar ayyuka na gari don ciyar addinin mu gaba ana za mu ta kasa sai Allah ta mu dangane da wanda muke karatun asabar da lahadi na safe da gobe za mu koma kuma kowa ya gobe kafin ya shiga masallaci ya duba a jikin Allah nan ya shiga masallaci zai ga sakamakon jarabawa da kuka yi na rubuta na kuka da bashin kowa kowa zai ga sunan ko yana cikin kalban kowa ya duk wanda ya sunan a cikin arrasu gona wato fa da ɗan ɗaurakiya to ya lissa ta littafin ke kwana dan bai gun jiki dan kaza dan kaza dan kaza bai bai gani da larabci kuma rubuta kuma kaga in ma ka kasa karantawa ma na ba maka automatically ba ka kasa karantawa Allah ya taimaka